Karfe biyar da minti talatin a nan ya Yamai, yau Litinin talatin ga watan Mars na dubu biyu da ashirin Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi karin bayani kan batun ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗen wuta da na ruwa ga masu ƙaramin ƙarfi da shugaban ƙasar Nijar ya bayyana a jawabinsa na ranar Juma'a da ta gabata. Muna ɗauke da raskonar yadda lamura suka kasance a sakamakon dokar hana fita a Yamai daga karfe bakwai na marice zuwa shida na safe domin yaƙi da cutar coronavirus. Gwamnan jihar na ɗauke da ƙarin bayani. a ƙarshen shirin akwai rahoto na musamman inda juju usman hawa ali gazibo ta yi bayani kan tsoma bakin jami'an gwamnati a muhawarorin jama'a a ranar asabar da ta gabata ministan kiwon lafiya na niger dr ilyasu idi mai nasara ya sanar da cewa an samu ƙarin mutane takwas da suka kamu da cutar coronavirus a niger wanda ya tashi jimillar su mutane goma sha takwas yayin da mutane biyu suka rasu wato gaba mutane biyu suka rasu wato sanadiyar wannan cuta a nijar tun bayan shigowarta a kasar a ranar 19 ga watan mars a ranar lahadi wato jiya an samu wasu mutane hudu da dukansu 'yan nijar da suka kamu da cutar mata zalla ne masu shekaru 24 58 da kuma 59 a duniya kawo yau adadinsu ya tashi mutane 22 suna kuma samun kulawa daga ƙwararru na kiwon lafiya kuma su na kyakkyawa ne a cewar ministan kiwon lahiyar a jawabin da ya yi wa 'yan kasa a ranar juma'a kan batun rigakafi da cutar coronavirus shugaban kasar niger ya bayyana waɗansu matakai na sauƙaƙawa al'umma matakan sun hada da sayar da abinci a farashi mai rahusa ga masu ƙaramin ƙarfi ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗen wuta da na ruwa na watannin abril da mai domin masu ƙaramin ƙarfin. sannan kuma yawan afuwa ga 'yan kaso su 1,540 a matsayin jinƙai a game da batun biyan ɗaukar ko kuma a game da batun daukar nauyin biyan kudaden wutar lantarki ga masu karamin karfi muhammad nuri shugaban kungiyar sai wadata mai kare hakkin mabukata ya muna karin haske ta wajen lantarki da ma ruwa rarrabe-rarraben zubin adadin da aka sha aji-aji yake daga aji ɗaya har zuwa aji na uku. Aji na ɗaya ake ce ma ajin sahun marasa ƙarfi. Yana kan zubi tun daga farawa har zuwa shafin ma'aunin kilowata hamsin. Abin da ya shafi lantarki farashin aunin aji na ɗaya dala goma sha uku da tamma talatin da bakwai yake. Idan kuka wuce shafin nan na ɗaya to kun shiga cikin shafi aji na biyu har zuwa na uku. Kenan za a cire adadin kuɗin aji na ɗaya a cikin jimillar kuɗin da ya kamata ku biya in an bi ka'ida. A game da abin da shafi bangaren ruwa kuma Usman Dambashi mamba a kungiyar 'yan jarida na Nijar masu kula da ruwa da tsafta ya muna karin haske. Dangance da ruwan sha, gibin marasa karfi ya kumshi daga ɗaya zuwa mita kib goma da suka kai tono hamsin na ruwa. Mita kib na ruwa yana tashi ne dala ishirin da tamomi ishirin da bakwai da waɗansu haraji. A jimilce dai ba su wuce jika biyu ba ko ɗari biyar ko jika da wani abu a gibin marasa karfi Wannan matakin ya shafi kawai waɗanda suke haɗe ne da kamfanin ruwa na Sen. A gaba da barazanar da annobar cutar coronavirus ke yi wa duniya, sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana jan kararrawa Matakai na kashin kai da kasashe ke ɗauka su kaɗai ba za su isa ba kamar yadda ya bayyana a ran larabar da ta gabata yayin gabatar da wani fasalin mayar da martani na jin kai a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka sa kira na tattara kuɗaɗe sama da miliyar dubu biyu na dalar Amurka. antonio guterres ya ce waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su daga nan zuwa watan disambar na 2020 a ma'aikatu na majalisar ɗinkin duniyar daban-daban shugaban ƙasar nishar ya ɗauki dokar hana fita kama daga ranar asabar da ta gabata da ƙarfe bakwai na marece har zuwa shida na safe a yamai domin wato ganin jama'a sun mutunta matakai na rigakafin cutar coronavirus wannan jiha wato gwamnan jihar yamai ya ce baki ɗayan jama'a na birnin na mutunta wannan mataki sai mu saurare shi wato gwamnan jihar ta yamai isaka hassan karanta Je dois ici féliciter la discipline de la population de Ghana. Ina son jinjina biyayya da al'umma ya mai suka nuna. Eh mun ga wani bidiyo yana yawo bisa kafafen sadarwa na zamani. Bidiyo ne da aka nada a wata ƙasa makwabciya. Ina kira na ƙarfafa girmama mutuncin ɗan adam inda jami'an tsaro suna wayar da kawunan jama'a da kwana. Amma mun ci karo da waɗanda suke bisa rariya suka so su yi amfani da wannan dama. Wannan kuma mun kama su. A wani hurin mantarar da fada jama'a suna zazzaune. Mun yi awon gaba da su saboda suna da taurin kai. Mutane 43 ne muka kama, ɗaya cikin su jandarma da yake da kaki da baya cikin aiki, da wani malami saboda rashin girmama dokar rufe masallatai. Il également deux que nous avons dû interpeller malgré nous pour non-respect de la mesure de fermeture des mosquées. A makon da ya gabata gwamnan jihar Tilibiri ya gana da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a wannan jiha a fannin kiwon lafiya. ya shirya wannan haduwa ne domin neman tallafinsu a game da rigakafi Ga karin bayani ta bakin Madam Tanimun hawa Sumana, Prefect Liberi, a zantawarta da Abdullahi Mamudu. Reunion kin yau da ya tara mutane ya ce duk arhin da ga ONG ga suke doka da ayyukan da ya kamata su yi da yanzu aka dakatar da su. Reunion wasu formation ya ce wannan karhi da wannan muwayen da wannan halin da aka kashe saboda wa'annan aiki yanzu a doko su a kawo a gama da wanda annan a samu a kiyayi wanga ciwon ga. Su ammi a fara da sensibilization. Sensibilization ya kamata a ɗauki matakai da za a sa kowa inda duk yake ya gane ciwon ga lalle ciwo ne da Allah ya kawo annoba Allah kuma ɗaya iraba mu da ita amma kuma Allah ya ce mu dan adam ya ce mu musulmi ka tashi in kama maka shi awo an ga dokokin da aka sa a kiyaye da su mun ga kasashe masu ba mu taimako yau ga sunan suna kuka da ransu sun kasa sanin maganin ciwon ga kuma na biyu su zo su ba da taimako a sayi maganoni wanga dispositif na wankin hannu yanzu in bakin kasuwa ne in ga hanya ne in wurin aikin ma'aikatan gwamnati ne duk inda ya kamata amtani na taruwa ko mutane na wuce a sa wannan dispositif na wanke hannu da wanga magani kuma na alkwalkin da ake ca na goge hannu shi ma duk inda ya kamata a kai a aji mutane kowane lokaci kana yi kana wanke hannu al'amura sun da data a jami'o'i na gwamnati na nijar inda gwamnatin da kungiyar malaman jami'ar sinex suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya a kan wato a ranar juma'a 27 ga watan mars a yamai wannan yarjejeniya ta kawo ƙarshen takaddamar da ta ɗauki tsawon watanni tsakanin ɓangarorin biyu sakatare janar na kungiyar sinex ya bayyana cewa an cimma hanyoyin mafita na gari tsakanin bangarorin na Bala Adire ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske ta wayar tarho. Ɗaya daga cikin mahimman kokenmu cewa da zaɓen jagoran jami'o'in gwamnati na cikin jamhuriyar Nijar. Gwamnati ya amince da shi mai tabbatar da 'yancin kai ga tafiyar ɗaukar darussa a cikin jami'a. Na biyu, ƙarfafa kasancewar hukuma kan jagorancin jami'a. Akan wannan batu, mun samu mun nuna wa gwamnati mahimmancin buƙatar naɗa shugaban majalisar shawara ta jami'o'in jamhuriyar Nijar. Kanan muka lamuntar da gwamnati kyautata alaƙa ta tsakanin jagorori da aka zaɓa na jami'o'i daban-daban da harabar ministan sashen. Abin da ke sabo shine mun samu girkin ƙarfafa aikin shugabannin sashe-sashe da ke tushen tafiyar jami'a. Kwanciyar hankali yanzu ta dawo. Luddai da hannun gwamnati na mutunta wannan sa'a da ta ba mu damar tunkuɗe wannan matsala da ta bulla da shekara biyu. Abu Kure shi ne sabon sarkin kanton ɗin kwarnaka da aka zaɓa a ran Asabar da ta gabata. Wannan kanton ɗin yana cikin gundumar da kwaro a jihar maradi An kai ga shirya wannan zaɓe ne bayan da tsohon sarki Muhammad Jaku mai lakanin suna a Akolan ya rasu a ran tara ga watan Nuwambar na 2019. Abu Kure ya zo wato na farko da kuri'u 89 kuma ya bukaci haɗin kai da taimakon jama'ar kwarnaka sai mu saurare shi a zantawar shi da Umaru Adamu. Ban da abin da zan mai yawa tun da kaya ne an ka azamu ban san nauyinsu ba sai wadda tsoho sanusi ya ce sai an kama mu kama tana daga cikin gida daban kuma kama tana ga wajen hukuma na ɗauki alƙawalla bisa ga talakawa in allah yarda ina fata allah ya bani ƙarfin cika su kuma yan uwana wanga abin da an kai ba shi ba zai raba mu dimin ne sarki guda aka yi amma zari'a tana nan ina roƙon kowa da kowa cikin fami mu shi zo a zamna a dama da shi daidai gwalgwado amma ba su sharaɗi guda ban da muzguna ma talakawa wanda za shi taya da ni in yace zai muzguna ma talakawa gaskiya ta yamma ba ta yi kuma ina roƙon Allah Allah ya kare mu bisa ga cuta da ta shigo. Shugaban kasar Chadi Idrisa Debi Itino ya kai ziyara a garin Yingime na jihar Difa jiya Lahadi dangane da batun kaddamar da aikin soja mai suna kolayar de Boma wato hushin Boma idris debi ya gana da sojojin kasar chadi da ke gingime domin baiwa shugabanninsu umarni da kuma tsare-tsaren yaƙi. komai ya kammala na kaddamar da wani aiki mai lakabin suna mai da martani na boma a matakin farko za mu fara nan da awoyi biyu za a fara kai har hare saura kuma za su biyo baya za mu kare da 'yan ta'addan boko haram da suke cikin wannan yanki shine dalilin zuwa na anan ina cike da farin cikin ganin yadda kowa ya mayar da hankali mun yi tsare-tsaren komai za mu shiga aiki gadan-gadan 'yan boko haram za su kare za mu kama su mu murkushe su da boko haram rattraper le détruire. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ma'aikatan gwamnati na iya faɗin albarkacin su kan batutuwan siyasa, addini ko falsafa. ko falsafa da kuma batutuwan zamantakewa amma duk da haka tilas ne su nisanta kansu a cikin hidimarsu da kuma a rayuwar mutane yin duk abin da ya sabawa ko kuma zai iya sabawa mutunci riƙewa ƙwarin gwiwa ko kuma halin kirki a haɗe da game da aikinsu. su kuma tilas ne su guji kawo zance ko yin muhawara kan batutuwan da ke da alaka da tsaro musamman kan shafukan sada zumunta in shi usman hawa ali gazibo Ma'aikatun gwamnati na da 'yancin ba da ra'ayinsu ga batun siyasa, addini da kuma ilimin falsafa filozofi daidai yanda doka ta shimfiɗa ma ma'aikatan gwamnati, amma ba su da inshaurar ɗumawa ga sirrin ma'aikatunsu ko kuma ɓannatar batun tsaron ƙasa, in ji Juju Usman Hawa Ali Gazibo. Ina tunatar da aya ta goma sha hudu na doka dubi da bakwai ishirin da shida ishirin da uku ga watan juyan dubi da bakwai saboda wannan doka ce ta tsara ma'aikata. Mi ayar doka mai lamba goma sha hudu ke faɗa. Ma'aikatan gwamnati kundin tsarin mulki ya tanadar musu 'yancin walwala kuma aka ƙayyade shi. Shin ko ma'aikacin gwamnati na iya halartar tattaunawa ga batun zamantakewa ko kuma na siyasa? Ma'aikatan gwamnati suna da damar faɗa albarkacin baki a fannin siyasa addini sannan su faɗi albarkacin bakinsu a kan addini amma ba a gurin aiki ba saboda a gurin aiki suna iya ɓata lokacinsu na aiki ma'aikata ya kamata su kiyaye shiga rayuwar wani akan duka abin da ke iya kawo saɓani kar ku shiga al'amarin da bai shafe ku ba ku ɗauki misali harin da aka yi inates duka kafafen sadarwa na zamani sun yi ta faɗar maganganu iri daban-daban akan abin da ya faru a inates alhali ba su da wannan 'yancin ma'aikatan gwamnati suna da tilasci ɓoye waɗansu sirri saboda mafi akasari ba labari ne masu inganci ba shi ma'aikacin gwamnatin yana iya halartar tattaunawa da ke da alaƙa da batun tsaron ƙasa abin da aya ta goma sha hudu ta ce a kan shimfiɗa ƙa'idojin ma'aikatu duk wani abu da zai tayar da hankali da yarda da kuma cilasci rike sirri bai da izinin yada waɗansu abubuwa bisa kafar sadarwa na zamani abin ya ɗan bambanta da waɗansu ma'aikata da suke da wani 'yanci na musamman na yin zaɓe amma ba su da damar shiga cikin siyasa kamar jami'an kwastam polis da dai sauran duka jami'ai masu sa kaki domin kiyaye waɗansu abubuwa amma idan suka buƙaci su rika faɗa albarkacin bakinsu da kuma abin da ya shafi tsaro to a nan fa sai sun ajiye kaki suke samun samun 'yancin shiga wannan 'yanci abin da ya shafi fannin siyasa. Mara la shirin kinan da maricin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.